daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 60 25 16 a birnin yamai da ke jamhuriyar niger za ku iya sauraron ma tashar voa africa kan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a fm nomad dalol fm da kuma niyya da ke birnin kwanni sannan masu sauraron mu a ghana za su iya samun tashar fm ta alfa radio da ke kumasi baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa a daidai wannan lokaci. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomi a jihar Oyo da ke kudu maso yammacin Najeriya sun fara aikin yi wa 'yan kasashen waje da suke aiki a jihar rajista sannan muna tafa da shirin da rashin ta yi wanda mahmud ibrahim kwari zai gabatar da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura har ma da sharhin jaridun najeriya amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum barkanku da hantsi Prime Minister Bahamas Hubert minis ya bayyana jiya Lahadi da a ta bakinsa rana mafi muni a rayuwarta yayin da mahaukaciyar guguwan nan da aka yi wa lakabi da hurricane dorian ta afkawa tsibirin da ake gani ita ce guguwa mafi karfi da ta bullo a yankin na atlantika cikin shekaru 84 mutane da dama sun ƙi jin gargaɗin wasu mutane kuma an bar su a baya da kuma waɗansu ɗaiɗaiku a wajejen yankin west end waɗanda suka ƙi barin wurin a cewarsa a taron manema labarai a nasu. ya kara da cewa abin da zan iya faɗa masu kawai shine na fatan ba wannan ne karo na ƙarshe da za su ji muryata ba mahaukaciyar guguwar da aka yi wa lakabi da dorian ta afkawa tsibirin great abaco a bahamas da kuma tsibirin grand bahama inda mahaukaciyar guguwar ta kai mataki na biyar da take tafe da iska mai gudun kilomita 295 a cikin sa'a ɗaya. amurka da china sun sa sabbin haraji kan kayayyakin juna na saidawa kasashen ajiyar lahadi wannan fafata wata baya-bayan nan wani bangare ne na daɗaɗɗen yakin cinikayyar da ake yi tsakanin ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya shugaba donald trump ya ƙara harajin kashi goma sha biyar cikin ɗari a kan kayayyakin wajen dala biliyan ɗari da sha biyu na china da ke kan hanyar zuwa amurka wanda wannan haraji ta yiwu ya haifar da tsadar kaya ga amurkawa musamman abinci da kayan wasannin motsa jiki da tufafin wasannin motsa jiki kayan kide-kide da kuma kayan ɗaki a halin da ake ciki kuma china ta ƙara harajin kashi biyar cikin ɗari da kuma kashi goma cikin ɗari akan wasu kayayyakin da suka kai dala biliyan 75 na amurka da aka tura da su china da tun da dama ta ce za ta iya a matsayin ramuwar gayya a faɗan cinikayyar da suke yi da amurka tun da farko china ta ce sanyayyar masara mai zaƙin nan da hantar alade duwatsun marmara da kuma tayun kekuna suna daga cikin kayayyakin amurka sama da dubu ɗaya da ɗari za ta saka wa haraji labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Masu zanga-zangar rajin kare demokradiyya a yankin Hong Kong sun katse hanyoyi daura da filin jirgin saman ƙasa da ƙasa da ke birnin a zanga-zangar da aka yi jiya Lahadi. An soke zirga-zirga wasu jiragen sama sannan hukumomi sun dakatar da jigilar matafiya da jirgin ƙasa ke yi zuwa filin jirgin saman. yayin da hukumomin yankin hong kong ke duba irin barnar da masu zanga-zangar adawa da gwamnati suka yi jami'an sun kare matakan da 'yan sanda suka ɗauka yayin da birnin ya zama tamkar fagen fafatawa mai cike da hayaki inda matasan waɗanda suka zaku suke gwagwarmaya kawo sauyi a dimokuraɗiyance. jiya lahadi isra'ila da kungiyar hezbollah sun yi musayar wuta a kan iyakar kasar labanin da ta haifar da matukar damuwa ga hukumomi a washington sojojin isra'ila sun ce sun yi harbe-harbe zuwa cikin kudancin labanin bayan harba makamai masu linzami da kungiyar hezbollah ta yi sansanin sojojinta da kuma motoci a kusa da kan iyaka sai dai a zuwa daren jiya sun dakatar da faɗan gaba ɗaya. mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya andrea tenenti ya faɗa daga baya cewa zaman lafiya ya dawo a yankin kuma sojojin wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya sun ci gaba da kasancewa a wurin tare da sojojin labunin. hukumar binciken manyan laifuka ta amurka wato fbi ta ce ɗan bindigan nan da ya kashe mutane bakwai ya kuma raunata mutane 22 a garin odisa na jihar texas a ranar asabar shi kaɗai ya aikata kuma teyu ba shi da alaka da wata ƙungiyar 'yan ta'adda ta gida ko ta waje. Dan bindigar ya kwace wata babbar motar raba wasiku kuma ya buɗe wuta akan wasu motoci yayin da yake share gudu akan wata babbar hanya kafin wani ɗan sanda ya kashe shi. Sai dai a cikin waɗanda suka mutu har da wani matashi, 'yan sanda uku suna cikin wanda suka ji raunuka. wata yarinya 'yar watanni goma sha bakwai tana cikin waɗanda abin ya ritsa da su da ta rasa haƙoranta da dama kuma ya haddasa ramuka a harshenta da kuma leɓanta shugaban 'yan sandar yankin odisa a garin odisa michael garg ya faɗa jiya lahadi cewa zuwa lokacin ba su da takamaimiyar amsa kan abin da ya sa shi ko dalilin na aikata hakan amma suna tunanin cewa shi kaɗai ya aikata wannan mummunan abu. A gaida Muhammad Hafiz Baballa wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. jihar Oyo da ke kudu maso yammacin Najeriya gwamnan jihar injiniya Oluwaseyi Makinde ya yi kira ga al'ummomin Najeriya da su haɗa kai domin ciyar da ƙasar gaba da kuma tabbatar da zaman lafiya a tsakaninsu kamar da za ku ji a wannan rahoto da Hassan Umar Tamol ya yi mana daga Ibadan. Gwamna Sayi Makinde ya yi wannan kiran ne a lokacin da yake kaddamar da yiwa baki 'yan kasashen waje da ke zaune a jihar Oyon Najeriya rajista a hukumar shige da fice ta jihar Oyo da ke unguwar Agodi Ibadan. collective responsibility. Gwamna Makinde ya ce tsaro aikin kowa da kowa ne don haka ya shawarci masu gidajen baki da masu ba su masauki da ɗaukar su aiki da su yi amfani da wannan dama kuma su gan wannan kamar wani alhaki ne gare su don su shiga a yi da su tunda kyauta ne ake yin rajistar. sai makinde ya bayyana a aniyar gwamnatinsa na samar da tsaro tare da ba da kariya ga jama'a da dukiyoyinsu a fadin jihar oyo da yake jawabi a wajen kaddamar da yiwa baki 'yan kasashen waje da ke zaune a jihar oyo rajista kwantarolan hukumar shige da fice a jihar oyo dr sale abdullahi ya ce yi wa baki sabuwar rajista da ake kira e-registration a turanci zai taimaka wa ƙasa wajen yin tsare-tsarenta da tabbatar da tsaron ƙasa. Sale Abdullahi ya ce wannan rijistar 'yan kasashen waje mazauna Najeriya za ta taimaka wajen yin tsare-tsare a ƙasa kuma zai taimaka wa ƙasa kware ta shawo kan ƙalubalen tsaron da Najeriya ke fama da su. Kwantarolan hukumar shige da fice a jihar Oyon. Nigeria. Dr. Sale Abdullahi ya gargaɗin cewa rashin yin rajistar ga duk wani ɗan ƙasashen waje ya saba wa dokar shige da fice ta Najeriya. To ko me 'yan ƙasashen waje da 'yan Najeriya za su ce a game da rajistar da hukumar shige da fice ta Najeriya ta fara a Najeriya? Sunana ta yi kansila a Kinyale, Ibadan. Gaskiya na ga yana da muhimmanci don saboda ko da ta tashi ba da taimako ta sanya yanayin mutane za ta ba taimako. Sunana magaji wanzam mutumin da magaran ne amma mazam ne Ibadan. To ni na ji dadin a din saboda ni ina ga mutanen mu ana bin su kamar kaji suna guje-guje nan ko su suka wa kansu wannan. Mutum idon ya zo ya zamna guri in dai har yana da gaskiya ya tsaya ya nemi izinin shi wanda gwamnati ya san da shi. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Ka gaida Hassan Umar Tambuwal kafin mu je ga shirin mu na gaba mu shakata da wannan waka. kuma ga shirin da rashin ta yi. Amma ba bisa shashan ke ba, kana ba bisa sakar ke ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su Masu Assalamu alaikum. Ana ci gaba da tankiya tsakanin 'yan kasuwar arewacin Najeriya da hukumar kwastam ta kasar. Har ma matasan cikinsu ke muradin shugaba Muhammadu Buhari kada ya sabunta naɗin Hamidu Ali a matsayin shugaban hukumar karo na biyu. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari. Ka kuɗin ne su ta hanya mai kyau. su ta hanya mai kyau. Masu rare yayin da aka shiga shekara ta biyar da kasancewar kan iyakokin Najeriya na ƙasa a rufe. Tun bayan da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ɗabbaka tsarin da ke haramta shigar da kayayyaki cikin ƙasar daga ƙetare ta hanyoyin mota wata sabuwa ta sake ɓullowa. tsakanin hukumar kwastam ta kasar masu yaƙi da fasakori da 'yan kasuwar arewacin najeriya yanzu haka dai kungiyar matasan 'yan kasuwar lardin na arewacin najeriya ne ke kira da babbar murya ga shugaba muhammadu buhari da kada ya sabunta naɗin da ya yi wa kanal hamid ali mai ritaya a matsayin shugaban hukumar ta kwastam saboda abin da suka kira kuntatawar da shi hamidu alin ya yi musu da kuma abin da suka nanata da cewa mataki ne na karya tattalin arzikin arewacin najeriya Muhammad Bala Hotoro shine shugaban kungiyar matasan 'yan kasuwar a yankin Arewa. Babbar barazana da yanzu ɗan kasuwa yake fuskanta shine alaƙa da su hukumar kastam. Wanda a fahimtar mu magana ta gaskiya shi shugaban kastam na yanzu wanda wa'adinsa ya kare 27 ga wannan wata augusta na mm, mm. to mutum ne da yake da tarbiyya ta sojoji wanda eh, sanin kai ma na san ka sani tsohon kanal ne wanda kuma shi soja kowa ya san yadda yake irin tarbiyyarsa da yadda yake gudanar da abubuwansa tsawon shekara hudu babu abin da aka sai gasa 'yan kasuwa ai a hannu wanda kuma wannan ya yi leading to ma'ana ya kai ga wani yanayi da kowa ya ɗanɗana kudarsa sanannen abu ne cewar ita ƙasa tana da buƙatar kuɗin shigowa wannan kuɗin shigo wannan kuma yana da alaƙa da ita wannan hukuma akwai yadda take ta tatso kuɗin shiga daga hannun 'yan ƙasa 'yan kasuwa ire-iren mu da muke kawo kaya daga ƙasashen waje to in aka ce wannan abu an dakatar da shi an durƙusar da shi kaga kasa ta shiga asara sannan kuma shi ɗan kasuwa da zai je ya kawo ƙasa ta ci gaba da mutane ƙarƙashinsa ban san iya mutum nawa ne da zan ce ma ga mutanen da suke samu ƙarƙashina ba yanzu ba zan iya ba aliji ba zan iya ba saboda idan na kayan na farko ban iya na kawo su ba to dama ba sai na kawo kaya ba sannan in nemi wanda zai min hidima to kayan an hana ka ka shigo da su ka bi tsari da ya dace irin na baya a ce to iya wannan 2015 zuwa yau abubuwa suka shiga inna lillahi idan na ɗauko kaya na kawo cikin najeriya al'umma suna ganin ina kokarin zaluntar su ina kokarin neman wani abu na sai kaya yayi tsada mu kuma mun san me muke ji saboda mun san irin asarar da ake sai ka siyo wani lokaci kayan sai ya zo zai tafi store ko zai tafi warehouse da zaka aje sai a ce ma custom ya kama Mm. dan kasuwa da zai zo ya saya a gurin mai kai shagon sai je sayar buhu goma buhu ashirin shi ma sai ya zo ya saya a ce custom sun kama alhaji kowa yana cikin tashin hankali kuma duk sanadiyar rashin kwarewa su hukumar kwastam kuma suna ta cewa ai waɗannan kayayyakin da suke kamawa kayayyaki ne waɗanda ah, suka haramta ko dokokin ƙasa suka ce kar a shigo da su eh to ai dama shi ne abin da muke gaya ma idan dokoki ita doka wa ke yin ta ba mutum ba a gurin waye ake samun wato cewar kaza illa ne kaza ya kamata a cikin ƙasa a gurin shugaba to in shugaban kwararre ne shi zai ce wannan abin ya kamata wannan abin matsala ne to lokacin da aka ce shugaban ba ƙwararre ba ne kaga ba matsala ba ce zai ce matsala ce so saboda haka daga cikin irin abubuwan da yanzu dokokin da suka haramta wa mutane abubuwan da ya kamata duk yana daga cikin sanadiyar rashin kwarewa ta shugaban kastam eh, ku abin da na fahimce ka batun rufe bodan nan da aka yi eh, bai dame ku ba illa irin wannan kama kaman kenan ai rufe ai in ka duba me mu assasi me dalilin kame kamen ba rufe bodan ba to ai rufe bodan yanzu muke korafi alaji rufe bodan muke korafi da ba a rufe boda ba akwai wanda zai kama ma kaya a rufe bodar muke gaya ma cewar ya shafi 'yan kasuwa ya shafi ƙasa ya shafi tattalin arziki ya shafi kowa da kowa. amma su sun kwastam suna cewa wai su moga kuke. e to ai idan aka ce eh, shugaba ya kawo abu na ba na kwarewa ba misali ya shafi da nawa kake sayan shinkafa ina ganin wani abu ne kasa da dubu goma yau shinkafa dubu goma sha shida take amma sun ce an yi haka ne don shinkafa da aka noma ta cikin gida a haɓaka ina take ina shinkafar cikin gidan ina shinkafar take dama ba sai ka tanadi alhaji ko musulunci za a baka in za a kwace kafirci a hannunka sai an ce ma ka ce ashhadu an la ilaha illallah ba a baka ba babu shinkafar alhaji mutum ya taɓa rayuwa ba abinci kamar wani zai ce ku 'yan kasuwan nan fa kun bar jaki kuna bugun taiki shi muhammad alin nan fa ba shi ne ya naɗa kansa ba shugaba buhari ne na ɗashi me yasa kuka dame shi ne maimakon ku mai da hankali akan cewa shugaba buhari bai yi daidai ba bai yi abin da ya cancanta ba ya kamata gyara don haka muke wa shugaba buhari dan allah dan annabi tun da wa'adin wannan mutumin ya kare dan allah kar ya sake mai da mana shi mu ya kawo mana cikas ya kawo mana matsala ya kawo mana tashin hankali 'yan kasuwa musamman arewacin ƙasar najeriya to sai dai hukumar ta kwastam ta ce aikin da take yi yana nan daram kuma babu gudu babu ja da baya kamar yadda kontrolan hukumar mai kula da shiyar kano da jigawa nasir ahmad ke faɗi duk wanda ya shigo da kayan smuggle ko ya sa kayan muna da dama mu bi shi zuwa kwar cikin gidansa ba shi mun rike warrant ba ba mu je kotu cewa mun ga kaya cikin gidan malam bello ko malam abubakar sai mun je kotu mun nemi warrant muna da dama section namu na sema customs and excise management act cewa mu shiga wannan gidan mu kwashi wannan kayan kan laifi ne so duk ko'ina mutum ya sa kan laifi doka ta ba mu dama law na najeriya ta ba mu dama mu je mu kwashi wannan kayan mu kuma tafi da wanda make da kayan a kai shi gaban kotu na biyu shin masu magana kasan mu muke so ko kasan wasu muke so ai smuggling an ce a daina shigowa da abu saboda namun su tashi saboda abinda mu muke yi a cikin kasan mu mu samu mu sayar manoma su samu su sayar da kayan nomansu idan muka je muna sayan shinkafan taiwan shin shinkafan jigawa ko shinkafan kano ko na sokoto ko na kebbi ko na niger za saya to dama abin tambayar shi ne. jami'an ku ne suka yi sakaci har ake shigo da shinkafa nan cikin gari ko kuma a'a masu shigo da ita ne suke jami'an ku wayo ba magana suna mana wayo ba ne mun yi sove a northwest muna da wajen shiga 2,500 a shiyar arewa maso yamma eh wanda smuggler zai iya shiga to ga mu mutane na za mu sa hanya in ka je sokoto ko kebbi ko ina za ka shiga za ka iya fita in ka je katsina kongolan jibiya babban mutum ko ina za ka shiga za ka iya fita in ka je kudu ka san yarbawa garin da ake kira idiroko kana bude taga tagan kana ne, kofan gida na nigeria ba wai muna bari mutum ya shigo da kaya ba ne Eh, kaman kenan ba ku da wadatattun ma'aikata da za su toshe waɗannan kafofi kenan bai kamata a toshe ko'ina ba ba za mu toshe ko'ina ba a duniya ma kamata ce mutanen najeriya su sa son kasansu a zuciyansu ko na son gidansa ne gyara gidanka ba mai gyara maka gidanka sai ka gyara gidanka amma sa kishe kasa zuciyar mu mana bayan ka'idar da doka ta baku ta hurumin da ta baku cewa za ku iya bin duk kayan da aka ce ya saba abin da dokar kasa ta ce a shigo da shi har ko ina yake ko a ɗaki ne ko a ina ne aka aje shi akwai wani tanadi da aka yi na cewa to yaya za a yi misali wasu hikimomi da dabaru da za ku sha kan mutanen nan a tattauna da su a fahimci juna a ilimantar da su game da waɗannan dokoki da ake magana ai yau da kullum muna rediyo yau da kullum muna talabishin yau da kullum 'yan kasuwa muna zama da su muna magana da su amma ka san ba dan kasuwa ke smuggling ba smugglers su suna nan kurum aikin su kenan 'yan zama ne yadda za a karya doka su suke nema to 'yan kasuwa kullum muna magana da su masu motoci masu shigo da su a cikin motoci muna magana da su transport union muna magana da su to amma kuma gashi za a ga kamar kullum eh, abin sai kun kama mota ko kun kama shinkafa misali to dole a kama shinkafa tunda sun ce ba su bari ba wanda ya ce shi ba zai bacci ba ma ba za mu yi bacci ba yanzu waɗanda matakai misali hukumar kwasta musamman a wannan lardi da aka ce an rufe bodan nan misali shekara da shekaru an hana shigo da kayayyakin nan waɗanda matakai kuke ɗauka don akalla wayar da kan 'yan ƙasa cewa ga dalilan da ya sa ga kuma manufofin da ake so a cimma don haka kar su dinga kallon ku a matsayin mutanen da kuke musgunawa al'umma aikin gwamnatinmu muke yi idan gwamnati ta ce ga anyan da za a bi mu hawa wannan anyan za mu bi ko mai daɗi ce ko ba ta da daɗi ba ruwanmu da daɗi ba ruwanmu da rashin daɗi a shayar tunani to kafin a fito da doka ba gwamnati da za ta zauna ta fitar da doka da mutanen kasan ba za su ji daɗi ba ai dokan an fito da doka ne manomanmu su samu sai da abubuwan da suke nomewa ba shi mun je mun saya daga waje ba na tsara har ba a mai kyau. ya sami abin. Masu karshen shirin da rashin tayi na yau kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin muhammed bala hotoro shugaban kungiyar matasan 'yan kasuwar arewacin najeriya da kontrolar hukumar kwastam mai kula da shiyar kano da jigawa malam nasir ahmad mahmud ibrahim kwali da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum a huta lafiya kuma da lagai da mahmud ibrahim kwari yanzu kuma ga shirhin wasu daga cikin jaridun najeriya za mu fara sharhin ne da jaridar the guardian jaridar guardian ta najeriya ta ruwaito ofishin jikadancin amurka na cewa har yanzu ba mu samu karin haske game da matakin gwamnatin najeriya na rage kuɗin biza ga amurkawa da ke son shigowa najeriya ba a cewa jaridar ta the guardian da ofishin jikadancin amurka na cewa sai sun samu bayani daga gwamnatin najeriya game da matakin da suka ɗauka na rage kuɗin biza ga amurkawa da ke son shigowa najeriya najeriya a lokacin ne gwamnatin ta amurka ita ma za ta rage kuɗin biza da ta ƙara 'yan najeriya da ke son zuwa ƙasar ta amurka domin ziyara ko kuma gudanar da wasu harkoki gwamnatin amurka dai ta kara kudin bizan zuwa kasar amurka ne ga 'yan najeriya bayan da ta ce ta shafe kusan shekaru biyu tana neman gwamnatin najeriya ta rage kudin da take cazan amurka da ke son zuwa najeriya amma hakan bai yiwu ba sai kuma jaridar daily trust jaridar da ta ruwaito cewa sojojin najeriya takwas ne suka rasu a yanda kuma biyar suka bace bat a wani ba ta kashi da sojojin suka yi da 'yan ƙungiyar boko haram kan hanyar maiduguri zuwa manguno bayan kashe sojojin da 'yan kungiyar boko haram suka yi dai har ila yau jaridar ta ce sun ɗauke makamai da alburusai na sojojin an dai kai harin ne a daidai ƙauyen gasarwa kusa da garin gajiram a garin hukumar ganzai a ranar juma'an nan da ta wuce sai kuma jaridar the nation jaridar dai ta ruwaito cewa yanzu haka dai hukumar efcc mai yaƙi da zamba cikin aminci da kuma dagon ƙasa ga tattalin arziki reshen jihar kwara ta kama wani gawartaccen dan nan da hukumar hukumar fbi na kasar amurka ke neman ruwa a jallo mai suna jessup oyedira a wata sanarwa da hukumar ta efcc ta fitar abuja ta ce makonni uku kenan da hukumar efcc ta samu wasiƙa daga hukumar fbi mai binciken manyan laifuka ta kasar amurka inda take neman a can kuma ta wasu mutane guda biyu da suka hada da mr oyedira da suka kware wajen zamba cikin aminci daga hannun wasu 'yan kasar ta amurka tuni da hukumar ta efcc efcc ta kwace dukkanin kaddarorin da mutanen suka mallaka da suka hada da motocin alfarma da gidaje da shaguna da kuma kudade a bankuna sai kuma jaridar daily post jaridar dai ta ruwaito wata kungiyar kare yankin arewacin najeriya na kalubalantar shugaban kasa muhammadu buhari da ya tabbatar wa 'yan najeriya cewa yana da karfin ikon kare rayuwarsu da kuma haƙoƙinsu kungiyar mai suna coalition of northern group ta yi wannan kira ne a birnin kano inda ta kalubalanci shugaba muhammadu buhari da ya tabbatar da tsaro a sassa daban-daban na najeriya tare kuma da kira ga sauran shugabannin yankin arewacin najeriya da su hanzarta gudanar da wani taron gaggawa da zai fito da alkibla da za a fitarwa yankin arewacin najeriya da zai tabbatar da tsaro da kuma ci gaban al'umma baki daya ƙarshen sharhin jaridan kenan baban ya jibirin murya amurka daga lagos yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana kan na'ura Salamu alaikum murai Amurka mai magana abun bibi abun zalo lokal gamman jihar Kebbi Najeriya. Hakikanin gaskiya rufe kodan da shugaban kasa da Muhammadu Buhari ya bai ba. Musamman munan jihar Kebbi kodan kan ba gaskiya aikin da an ka turo sojoji da 'yan sanda da jami'an kwastam ba shi suka ba na farko dai bukata ba ta biya saboda duk dan sanda ko wani soji ko wani kwasta yana an san cin hanci a Najeriya ba tsaya a gyara ma'aikata ba sannan a ce a tura su aiki a wahalar da talaka kuma bukatar gwamnati ba ta biya ba magana ko a ce muna cin da kanmu da noma babu jiha guda arewacin Najeriya wadda ka iya da kanta da noman da ta kai babu ita duk shinkafa da aka shigowa da ita jiha ke akwai shinkafa Benin Mali Niger Ghana har da kan ana kawo shinkafa ana kawo cikin Najeriya yanzu an rufe boda buhun shinkafa ya ƙara tsada duk wani kama surutu ya ƙara tsada an ƙara kaɗa talakacin anji to muna kira ga gwamnatin da muhammadu buhari gwamnatin apc da gwamnonin apc da yan majalisun apc su tsaya su na su ta karatun tana su a san yana za a wa talakan ƙasa ga. assalamu alaikum sashen hausa na murya amerika mai magana shutu gurbaban rediyo matan kari a jihar kebbi nigeria murya amurka da farko ina yaban ku ina jinjina muku dangane da damar da kuke ba mu muke bayyana rawoyin mu akan abubuwan da ke ciwo tuwa kwarya musamman a ƙasa ta Najeriya ko kuma ƙasashen duniya. A yau na nuna farin ciki na dangane da shigowar sabon shekara ta musulunci wanda yake muna roƙon Allah alkhairan da ke cikin wannan sabon shekara Allah ka sada mu shi ka mu lafiya ka zama lafiya a cikin ƙasar mu Najeriya da duniya gabaki daya. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America mai magana Ayuba Garba Imam kafin madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau ina kira ma 'yan majalisunmu na tarayya wato sanatoci da reps muna so da Allah su kirkiro mana da sabbin ƙananan hukumomi a Najeriya duba da yadda jama'a suka yi yawa. ta yanzu kuma sai labarai a takaici. ministan Bahamas Hubert Menes ya bayyana jiya Lahadi da a ta bakinsa rana mafi muni a rayuwata yayin da mahaukaciyar guguwan nan da aka yi wa lakabi da Hurricane Dorian ta afkawa tsibirin da ake gani ita ce guguwa mafi karfi da ta bullo a yankin na Atlantika cikin shekaru 84. Amurka da China sun sa sabbin haraji kan kayayyakin juna na saidawa kasashen ajiyar Lahadi. Wannan fafatawa ta baya-bayan nan wani bangare ne na daɗaɗɗen yakin cinikayya da ake yi tsakanin ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya. Masu zanga-zangar rajin kare demokuraɗiyya a yankin Hong Kong sun katse hanyoyi daura da filin jirgin saman ƙasa da ƙasa da ke birnin a zanga-zangar da aka yi jiya Lahadi. an soke zirga-zirgar wasu jiragen sama sannan hukumomi sun dakatar da jigilar matafiya da jirgin ƙasa ke yi zuwa filin jirgin saman. jiya lahadi isra'ila da ƙungiyar hezbollah sun yi musayar wuta a kan iyakar ƙasar labanin da ta haifar da matukar damuwa ga hukumomi a washington to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hatsi sai kuma cin anjima da misalin karfe hudu na yamma agogon najeriya nijar kamar da chadi za ku ji wata taugar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan allah ya kai mu. kafin mu sallama da ku bari mu miƙa sakon ta'aziyya ga iyalan marigayi sarkin dawakin zazzau alhaji baba yaro maude da iyalan farfesa yusuf dan kofa saboda rasuwar hajiya jamila baba yaro maude matar farfesa dan kofa wacce allah ya warasu a daren ranar alhamis da fatan allah ya cikanta za zamanin shi muhammad hafiz babala da ya taya ni gabatarwa da solomon abu da ya haɗa mana shirin sai injiniya mukal muhammad lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc